Assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin update da application da sauran platform so a yau ma ga mu dauke da wata sabuwar hanyar hanyar kyauta zaka samu kudin ba tare da sai ka saka kudin ka ba so wannan hanyar kyauta ne ba wani deposit ba komai tax ne za a yi okay so muna nufin za a yi tax ne kuma za mu dan ringa kawo waɗannan ah, hanyoyin domin karuwar mutanen mu a sanan kuma ana cire kuɗi da wannan hanyar ta ɓangarori guda kusan hudu so ana yi ta fefal ana yi ta peonia da sauransu dai guda hudu ne dai suka lissafa su kada ka ce wai ba za ka yi ba idan baka da paypal account da zaran minimum ka sun kai ko kuɗin kuɗinka sun kai kai mana magana mu za mu iya ka turo mana kuma mu tura maka kuɗinka ba maka da matsala da wannan kawai muna kawowa ne domin karuwar kanmu baki ɗaya saboda ku abokan tafiya ne ok so yanzu mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa sai ka zabi all haka shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai ok za mu ajiye muku link din rajista da wannan platform din ko kuma da wannan website din domin da zaran ka taba link din so zai iya baka gurin da zaka yi rajista da cike-cike duk da za mu nuna yanzu haka so kai tsaye baka da matsalar wai sai ka je kana yau satin dinsa da sauransu zaka je zaka yi download din application din bayan ka kammala rajista amma kafin da ya ka yi download din application din ka kasance ka yi rajista so kai tsaye muna da wannan website din za mu ajiye muku link din kada ku damu so bayan already ka riga ka shigo cikin link din kamar haka ta iya yiwuwa zai kai ka website din mu amma kada ka damu so za ka yi amfani da shi so za ka shiga domin za mu yi wani bayanin dangane da yadda za ka samu kuɗi da shi application ɗin baka da matsala ko kuma da shi website so wannan website ne gaskiya ba wai ma application ko wani abu nan ba za mu iya cewa website kuma platform so a idan muka yi scroll down ko kuma bayan ka shigo cikin ainihin website din kamar yadda kuke gani so za ka ga ya ce maka get paid to make uh, an impact so do micro tax that support a new all product and research in money wherever and whenever you want all you need is a device connected to the internet so a na san wasu mu da yawa za su dan fahimci a me muke nufi ko kuma me suke nufi a dangane da shi wannan platform din kamar yadda kuke gani za ku ga shi kanshi wannan platform din yana da hanyoyi hudu na fitar da kuɗi zafar za ka ga cewar akwai paypal sannan kuma akwai wannan wanda yake yashi. shi a pgp ne sannan kuma ga shi ma wata hanyar sannan kuma ga payoneer wanda kowanne ana fitar da kuɗi idan baka da ɗaya daga ciki a kamar yadda muka ambata kai mana magana za idan ka sun kai ka cire za mu tura maka da account ɗinmu na paypal ko kuma na payoneer tura kuɗin a ciki mu kuma kai tsaye zamu cire zamu baka kuɗin ka baka da matsala so kai tsaye dai zamu yi sign up da shi wannan a a website din kamar yadda kuke gani zamu zo za a taba gurin da aka ce a start inning gashi nan a nan gurin a farko za ku ga gashi nan an ce a start inning so shi kanshi shine zamu taba yanzu so idan ka taba kamar haka so kasancewar muna so ku bi mu step by step ne ta yadda za ka yi rijista da shi wannan a website din so bayan ya bude maka fuska kamar yadda kuke gani so hakan yana nufin cewar za ka yi a rijista da shi wannan a platform din so abu na farko shine bayan ya kawo ka wannan fuskar sai ka zo ka taba wannan da aka ce maka log in as a toloka so kai tsaye sai ka taba shi so bayan ka taba shi zai bude ma fuska kamar haka so na farko dai abin da yafi kyautuwa shine kai amfani da email ɗinka ok so zai baka akan wannan fuskar uh, ko email ko kuma phone number so duka dai zaka iya sa kowanne so amma yanzu za mu yi da email ne sannan za ka yi amfani da ita wannan email din ko kuma username so kai tsaye bayan uh, ka taba kamar yadda kuke gani create id za mu taba before mu yi login kawai uh, saboda kirkirar account za mu yi ba wai uh, login za mu yi ba sai mu taba gun da aka ce create id so bayan mun taba gun da aka ce create id so za ku jira zai buɗe maka fuska kamar yadda kuke gani za ka saka first name ɗinka so bayan ka taba kamar haka ka tabbatar da ka sa uh, sunan daidai ok sai ka taba gun da aka ce last name kuma so sai ka saka sunan da kake amfani da shi so shi ma idan ka kammala so za ka sako kasa gun aka ce username so gashi nan za ka ga shi ma ya yi good so sai ka taba gun aka ce username so mu za mu taba gun da aka ce username so yanzu gashi mun sa username kamar yadda kuke gani so shi ma gashi nan yayi good so kai tsaye nan gurin kuma gurin da aka ce enter a password so zaka girgiri password din da ya kai a guda takwas ko sama amma dai ka saka lower case upper case and symbol some symbols zaka iya ka saka misali so yanzu gashi mun riga mun kammala sa password so sai mu zo ƙasa gunda aka ce a mobile phone number sai ka saka shi kamar haka shi ma so wannan muna ce muku example ne so kasancewar muna da account na daban ok so sai ka taba gunda aka ce confirm bayan ka taba gunda aka ce confirm za a turo maka da code ta cikin ita wannan number kamar yadda muka ambata muku so domin ka yi confirming din ita wannan number gashi yanzu sun tura mana da ita sai mu yi kwafi mun yi kwafi na shi wannan kodin da suka tura sai ka taba gun da aka ce confirm so yanzu gashi nan sun riga sun yi confirming din ita wannan number da za ka yi aiki da ita so sai ka zo bayan ka kammala sai ka zo ka taba wannan gun da kaga an ce maka register so bayan ka taba kai tsaye za ka jira za ka taba wannan gun da aka ce accept sai ka taba accept ma'ana za ka dan yi tick akan wannan abin nan so bayan ka kammala za ka ga yanzu gashi a register ka ta riga ta yi successful sai ka yi saving na ainihin password din ɗinka so akwai buƙatar ka saka hotonka sai ka taba gurin da aka ce gashi upload a photo so sai ka taba bayan ka taba zai jira zaka jira zai kawo maka ainihin cikin a gurin file ɗinka da zaka shiga gallery naka ka je ka zabo hoton da za ka yi amfani da shi wanda za saka a cikin shi wannan platform ɗin so kamar yadda dai kuka sani so yanzu za mu je za mu zaɓo hoton da za mu yi amfani da shi let's ya ce yanzu za mu zaɓi wannan hoton yanzu ga shi mun zaɓi wannan hoton sai mu yi taɓa gun da aka ce save so bayan ka taɓa gun da aka ce save eh, za ka jira shi amma kada ka yi su kefin faɗan wa ka tabbatar in ka fara rijista da shi wannan a ah, ah, website din ka tabbatar da ka kammala rijistar ka ok so abin da za ka yi a nan gurin so za su kawo maka wannan fuskar so yadda za ka ga gashi nan ya riga ya abin nan ɗinka to abin da za ka yi a nan gurin sun ce for at least one hour so in there in their first week active uh, to local make uh, up to 30 uh, dollars Okay, so abinda za ka yi sai ka taba gunda ka ce good sai ka sake taba interested eh, so ike sai ka sake taba wannan sai ka sa start Okay, so bayan ka kammala so kai tsaye za ka jira shi zai kammala researching da starting da sauran duka wani abubuwa da suka shafi wannan so abin da zaka kai tsaye yanzu sai ka zo ka taba wannan aka ci gunda aka ce got it so gashi nan so bayan ka taba still zai za ka jira shi kasancewar yana researching domin connecting da sauransu so za a fara za a ƙara kawo maka za ka saka abinan ɗinka ma'ana date of birth ɗinka kenan ok so afwan so sai ka zo ka sa date of birth still so nan kuma sai ka zo ka saka ka saka sai ka zo ka yi tick akan waɗannan guraren da kaga an sa maka gashi nan tick uh, tick ma'ana ka yarda da team um, privacy nasu na policies so kai tsaye bayan ka yi tik dinnan wannan gaba daya sai ka zo ka taba gunda ka ce continue so bayan ka kammala a nan gurin sai ka zo ka zabo kasar ka kawai dai ka yi satin din kasar ka misali kamar haka so za ka ga kasar ka ta fita sai ka yi clicking akan ta so sai ka taba continue idan ka taba continue za ka ga cewar gashi nan a language ne da sauransu za ka iya abin nan so za ka iya ka kara wani yaren misali hausa so mana yare na ne wanda na saka so still sai ka taba gurin da aka ce start inning money so kai tsaye so bayan ka taba zaka jira shi zai kammala wannan uh, processing din ta yadda zai kawo maka fuska ta gaba uh, ka kirkiri account professional uh, account wanda za ka ringa yin tax da sauransu ka samu kuɗi wanda kuma za a ringa biyan ka tax za ka ringa yi shi wannan a platform wanda kuma duk tax idan ka yi za a ga abin da za a ringa biyan ka gashi nan anan za a ringa nuna maka idan ka yi tax yanayin adadin tax din da kai yanayin abin da za a ringa biyan ka kuma kai tsaye za ka cire kudin ka idan ka taba wannan side bar din ka ga gun da aka ce my money so idan ka taba wannan gurin za ka ga zai bude ma fuska Eh, idan ka samu kuɗi so za ka ga gashi za ka iya linkin din abin nan ɗinka da agun da za ka ringa cire kuɗi ce a fafara sannan kuma ga fayoniya sannan kuma ga gunda za ka iya saka wani gurin uh, na samun kuɗin da sauransu to wannan dai shine a takaice amma mu kasancewar muna da fiyoniya so za mu iya linkin din shi normal idan mun tashi cire kuɗin mu normal za a tura mana kuɗin mu ta cikin uh, account ɗinmu na fayoniya, so wannan shine a takaice yan uwa wannan fa process ne ba karami ba wanda kuma yana da kyau a ce a kai kokari ka bi shi kamar yadda na ambata muku ga duk wanda baya da wannan account din so yayi kokari dai yayi amfani da wannan hanyar kuma ya samu kuɗaɗen sosai so ta yadda idan ka kai zaka yi mana magana a WhatsApp mu kuma insha Allah za mu tura maka da account dinmu na PayPal ko kuma na fionia ka tura kuɗin a ciki mu kuma za mu tura ma kuɗin ka aminci insha Allah za mu dan nuna kaɗan daga ciki yanzu za mu dawo ainihin a fuskar platform ne so yanzu gashi sun ce quick search a relevance a evolution english so za ka ringa karantawa ne yanayin tax din da kake suke aiko maka da shi kamar yadda kuke gani yanzu yanga shi, sai mu dan taba wannan oke din so idan muka taba nan ma sai mu ce oke sai mu sake taba oke kai tsaye nan ma sai mu sake tabawa so za ku ga an bude mana fuska dai ga ta nan already an kammala to ya kasance dai a ce duk wani tax da za ka yi za ka ga sun saka maka adadin a minute da kuma abin da zai dauke ka yanzu gashi wannan kun ga sun ce a minti biyar ake so ka dauka wajen bada amsa sannan wannan ma kuma kuma daga minti ɗaya zuwa minti biyar sannan still haka za su dinga sannan kuma ga abin da za ka dinga ci za ka iya ci a ciki so kowanne tax akwai adadin abin da za ka iya ci a ciki so idan ka tara shi kenan so kai tsaye abin zai ringa buɗe maka kamar yadda kuke gani so ka kammala buɗewa kenan so wannan dai a takaice a za ka iya fahimtar yadda tax ɗin yake a kuma na tabbatar za ka iya ba da amsa ko da dai baga abin nan ba akwai sobe da sauransu kamar irin su waɗannan so duka za ka gani so wannan dai shine a takaice ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment mun gode mun gode da kasancewa da nazari tech sai mu tara a bidiyo na gabatar da zamu sake kawo wani sabon bidiyo wanda zai amfani mu baki daya yan uwa idan kun ji daɗi ku daure ku yi wa bidiyo na like sai ku mana share din sa a kafafen sada zumunta da kuke yi Wasu Facebook da sauran social media assalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba zaka yi taba gurin da aka ce favorites domin ka samu ainihin abin da kake bukata dangane da tax din da zaka yi so wannan shine a takaice